Bayan ya samu lasisi a fannin kula da ma'aikata, matashi Abdulnasir ya rungumi aikin ƙungiyoyi da ke kula da matasa. A cewar shi, wannan ita ce hanya mafi sauƙi wajen fuskantar ƙalubalen da matasa ke fuskanta. Da farko na tsunduma domin dafawa matasan yankin manga saboda naga ina iyawa. Naga akwai rauni, akwai waɗansu ƙalubale da ya kamata a yi wani abu a kai. Akwai 'yan magana da suke cewa ka zaɓi canjin da kake iya kawowa. Don haka ne na yanke shawarar shiga cikin wannan gwagwarmaya. don canza wani abu da nake iyawa. An zaɓe shi a matsayin mai ba da bayyanai. Abdul Nasir Umaru na cin gajiyar goyon bayan abokan aikin shi inda ya bar tarihi a ƙungiyar mashawarta ta jihar Difa ta hanyar ƙara ƙarfafa ma zaman lahiya da cuɗanyar juna tsakanin matasa ƙwarin gwiwa. Mutanen da ba su gane mana ba, mun kasance tare da su na ganar da su manufofinmu, yanzu haka suna tare da mu. sannan mun ba su zaɓi cewa ƙofofinmu a buɗe suke ga ko waɗanne matasan difa muna gode musu a kan wannan tabbat dukkan matasan yankin difa tunanin nasu ɗaya ne amma akwai sauran aiki in shi abdulnasir Eh, Yankin Difa yanki ne na musamman tare da yanayin tsaro da aka sani. Mu kokowar mu shine nema aiki ga matasa. Kun san jama'a ba su ganewa. Mu walƙitar matasa ne muke yi kawai. Amma kullum akwai masu zuwa min da takardun nema aiki. Ko su kira ni su ce idan akwai wani aiki suna nan a taɓo su. A eh, cewar Abdul nasir rashin aiki ne ke ingiza wasu matasan ga shiga cikin gungun lungun 'yan ta'adda dalilin da ya sa kenan ya ba da ƙarfi wajen yaƙi da zaman kashe wando.